الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين بينك يوم رباه بابي غوث رمضان شكرا جمودا بيهود الثلاثين دترا وديديني داشرين لأكو غوث بير شكرا جمودا شاعت قصر إذن الله لهم تاج آية تامسين للآية أتكون سورة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لبعث وبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا نعم الله سبحانه وتعالى ولو شئنا داموس لبعثنا دامون أيكو نذيرا مي شيني منزور في كل قرية أقوى برني sai mu aiko musu da manzansu na musamman ɗan wannan garin kuma ga mutanen wannan garin to amma allah ya keɓanci annabi sallallahu alaihi wasallama da aike ga al'umma baki ɗaya bai iyakance shi da gari ɗaya ba a ce maka ko madina ko saudiya ko najeriya ko turai ko afirka ko kaza a inda allah ya so zai iya yi kowace ƙasa ko kowane birni ma a ce ga manzansu amma saboda yana son girmama annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama ya aiko shi ne ga baki ɗayan mutane ba, fararen fararansu da jajayensu da bakakensu duk aikensa ya gami su baki ɗaya kamar yadda allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ni rasulullahi ilaikum jami'an ga ya musu da ce ku mutane ni manzan Allah ne zuwa gare ku baki ɗaya ba a keɓance wasu ba wanda za a ce manzo ba manzan su bane ko annabi Muhammadu ba manzan su bane a shi manzan kowa da kowa ne don haka kenan wajibi ga kowa da kowa ya zama ya yi imani da su duk wani wanda saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ya je masa to wajibi ya yi imani da shi shi ma da kansa yana cewa bu'istu ila al-ahmari wal aswad an aiko ni zuwa jajaye da baka haka nan dangane da kebance kebance da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa an bani ainihin abubuwa guda biyar wanda ba a ba wani annabi ba kafin ni a cikin su yake cewa wa kana nabi ba'athu ila qaumihi khassatan manzo ana aiko shi zuwa mutanansa shi kadai kowane manzo eh, annabi nuhu zuwa mutanensa hud zuwa mutanensa salih zuwa mutanensa to amma ubi'istu ila nasi ammatan ni sai aka aiko ni zuwa mutanen duniya baki daya li unzira kun bihi wa man balag ne mutanen maka da duk wanda sako na ya je masa na alqur'ani to shi ni ba manzon sa an aiko ni zuwa mutanen ala tudil kafiri kakkafa kafirai a cikin abubuwan da suke jan kai zuwa gare shi kuma yana daga cikin ma'anar kada ya daga ta tasu irin abubuwan da suke ta nema cewa me ya same shi yake yawo a kasuwa yake cin abinci da shauran maganganu da suka yi Allah ya ce kada ya daga ta tasu ya isar da sakon Allah wajahiduhum bi ka yaƙe su bihi da Alƙur'ani. shine ka dinga tsaya musu da hujja da bayanai da dalilai jihadan kabira yaƙi wanda yake babba kamar yadda Allah ya umarce ka da shi yace ya ayyuha annabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina wa ghaludha alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir to wani ne daga Allah ya masa Allah ya ce to kada ya daka ta kafare kada kurstawarsu ta'annutunsu izgilancinsu ya hana shi san sabon Allah a ya ci gaba yi wanda Allah ya nufa da ya alkhairi sai karba ya da imani wanda Allah bai nufa ba kuma shikenan وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل, وجعل بينهما وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي مرج البحرين Allah شيني يا هل tekuna guda biyu ma'ana nau'o'in tekuna guda biyu haza azbun furat wannan mai daɗi furatun wato wato mai zaƙi mai daɗin sha shi ne furatun azbun furatun mai zaƙi kuma mai daɗin sha zai shawo wa haza milhun ujar wannan kuma mai gishiri wato mai gishiri wanda yake mai barci wanda ba zai yi a iya shansa ba haka Allah subhanahu wataala duk shi ya halicce shi ya halicci mai zaƙin shi ya halicci mai gishiri din alabai rauma barzakhan ya sanya barzakhan tsari wa hijiran da kariya mahajuran abin karewa kariya mai karfi da shi ne kawai ya san yadda iya nan kariyar bainahuma a tsakaninsu ga su wannan mai zaki wannan mai gishiri amma wannan kuma baya shiga wannan ga suna ta tafiya ta suna ta nida illa masha Allah hmm. yayin da za su tafi amma kuma wannan baya shiga cikin wannan idan yana shi kadai dai teku ne Allah ya yi shi wannan mai zaki shi ma Allah ya yi shi wani gurin kuma sai su zo su haɗu su haɗu suna tafiya amma kuma ba wani wanda ya shiga wani Allah ya zo ya sa tsayya a tsakani ba tare da mu muna ganin tsarin ba don ba mu ga wani gini ba da ya shiga tsakanin su ba mu ga wani karfe da aka zo aka sa a tsakanin su ba amma kuma suna tafiya haka ba tare da wani ya shiga wani ba to ne Allah ya faɗa cikin suratul rahman yace marajal bahraini shi ne ya halitta tekuna guda biyu gashi suna haduwa amma bainahuma barzakhun la yabghiya a tsakaninsu akwai tsari da ba sa haduwa fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban da wanne ne da ayoyin ubangiji kuke karyata wannan aya ce ta ubangiji to a nan Najeriya mu muna da shi in ka je lakwaja za ka gani ko za ka inda ruwan Benue da ruwan Niger suka zo suka haɗu suka tafi suka tafi har suka je suka fara teku amma kuma wani bai shiga cikin wani ba wannan a jikin wannan amma ba tare da mai sun haɗu allah ya sa tsarin amma kuma ba ganin su shi ya san da mene ne ya tsari in ka je lambanar akwai wannan inda ruwa ya taho ta nan ya taho ta nan suka zo suka haɗu suka shiga mediterranean sea shi ma a nan gurin akwai wa'annan ruwaya wanda wannan mai zaƙi ne wannan mai barci ne da gishiri suna tafe amma kuma ba sa haɗu da juna ba za ga wannan ya yi farfari wannan ya yi jaja-jaja a haɗe ga suna tafiya ba tare da kuma wani ya shiga wani ba wannan aya ce ta Allah ta baraka wa ta'ala wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara wa huwa alladhi khalaqa basharan shine ya halici mutum min al-ma'i daga ruwa anan ma'i shine mani Allah ya halici mutum daga mani amma ba duka ba domin misali in ka dawa annabi adam ai kaga ta yi khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun daga ƙasa Allah ya yi shi ba ba batun mani a cikin halittarsa saboda kawai yanku ne aka yi Allah ya busa rai a ciki kuma ya tashi ba nan kaga irin nabi isa nabi adam kaga ya fita ya fita daga ciki amma ma'ana mafi yawan dan adam asalinsa daga mani ne kamar yadda Allah ce khuliqa min ma'in dafiq an halarci mutum daga ruwa mai izan juna ruwa mai izan juna shi ne mani faja'alahu ubangiji ya sanya shi nasaban nasaba wannan ya yi aure wayannan su haɗu su aure sai a samu zuriya kaga an samu nasaba hiran shi ma wannan da aka haifa nasaba din ana nan ana nan ya girma sai ga wata sai ya aura in ya aura ya zama mai ya zama sirikin waɗancan ita ma ta zama sirikar waɗancan to haka su ma sai su haifa suna nan su ma abinda suka haifa wani ya gari ya aura ko shi nasu namiji ne ya gari ya auro to sun zama sirikan waɗancan su ma waɗancan sun zama sirikan wannan haka dai rayuwa take ta tafiya ‘ya'ya da sirikai illa ma sha Allah har izuwa inda Allah subhanahu wataala ya so wannan duk tsari ne na Allah baraka wa ta'ala wa kana rabbuka qadira ubangijinka qadira mai iko ne akan komai naka shi ya tsara wannan abu kuma haka abin yake tafiya tun daga 'ya'yan annaba adam da suke aure a junansu har zuwa kuma abiye nisa ya tafi na nesa suna auren na nesa har zuwa ranar alkyama haka za a yi tafiya a samu a samu aure a samu zuriya daga zuriya kuma a samu surkuta waɗannan sun zama surukan waɗannan waɗannan sun zama surukan wannan haka dai illa ma sha Allah wannan iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ana magana akan mushrikai wajen wautarsu da rashin fahimtarsu wa ya'buduna suna bauta min dunin dunillahi kuma bayan Allah ma la yanfa'uhum abinda ba zai musu amfani ba wala yadurruhum kuma ba zai cutar da su ba gani ba domin in suna da rashin lafiya suka je gurin gunki suka ce ma ba mu da lafiya warkar da mu me zai iya musu zai musu komai ba ba da kuɗi gunki ba ni kuɗi me zai iya musu zai iya musu amfanin wani komai ba suna cikin damuwa suka je gaban gunki suka tsaya to ni fa ga bakin ciki ga damuwa ga tashin hankali ya taso min ga kaza ga kaza ina son ka ka yi min magani kaga gunki me zai musu ba zai musu komai ba to ba ma gunki ba da yawa ma wanda ya fi ma gunkin abu mai hankali a wani lokaci me zai iya yi illa ya ba da shawara cewa ga yadda za a yi ga yadda za a yi to amma kuma sai suka zama sun ɗau abin da ya cancanta a bawa allah na bauta wanda shi ya halitta yake bayarwa yake amfanarwa kuma sai a ɗau haƙƙinsa a ba abin da shi bai halitta ba kuma ba ya iya amfanar da komai wala don ruhu ba zai iya cutar da su ba idan suka ƙi bauta masa ba zai ci a kamo musu a yi musu bulala ba zai ce shi kenan zan samu ku ciwo iri kaza ba saboda ba ku bauta ba ba zai ce zan kora ku ba saboda mai saboda la ba ya ji siru ba ya gani wala ba ya zance ballantana ya iya tafi sauna to kaga tsaba wauta ce abinda ba zai wa mutum amfani ba shi kansa ma ba zai iya amfana kansa ba ma ba zai iya amfana kansa ba da kuma ya shi zama shi ne abin bautarsa ya bar wanda yake ya yi halitta yake amfanarwa yake ɗaukakawa yake bayarwa yake ba da lafiya yake komai da kuma kyale shi ya ɗau wancan wannan wauta ce tsaba وكان الكافر على ربه ظهيرا وكان الكافر حقيقة كافر يا كسنتي na shaidan ala rabbihi a bisa saba ubangijinsa kafiri ya zama mataimaki ne shi da shaidan wajen me wajen sabon Allah kenan yan uwan juna ne wajen saba Allah subhanahu wataala a ƙi masa bauta a ɗauwa haƙƙinsa na bauta a ba wani da kafiri da shaidani abokan juna ne shi ne nan ya ce aunan fi sabili shaitan kafiri mai taimako ne a hanyar shaitan ala hizbillah a bisa rundunar Allah amma wa hizbullahi humul ghalibu rundunar Allah su ne za su zama masu rinjaye komai daɗewa su ne za su zama masu rinjaye na wama أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل Kulma أسألكم عليه من ajarin illa man شاء إلى ربه سبيلا وما أرسلناك مبعيكوك يا رسول الله إلا مبشرا فاتيكنا بالبشارة لجنة الجنة ga wanda ya ba Allah tabaraka wa ta'ala ya kai masa bishara alƙawarka na Allah da Allah yi masa cewa ya yaba Allah ga ta ga ta goma shi da aka ce za a bashi to ka gaya masa kai masa wannan bishara don ta zama karfafa gwiwa gare shi wannan ziran kuma ba aiko ka ba sai mai gargadi da gidan wuta wanda ya saba umarnin Allah ta tabaraka wa ta'ala cewa in bai ba Allah ba ga irin abin da zai same shi na daga narko da azaba wannan shine aikin ka amma ka a ce wannan sai ya musulunta ko wannan sai ya shirya wannan ba aikin ka bane aikin ka isar da ake kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa fa zakir inna ma anta muzakkir lasta alaihim mai musaida ka tunatar kai dai mai tunatarwa ne amma ba ka zama mai iko a kansu ba ka ce dole sai sun shirya dole sai sun imani wannan ba aikin manzo ba ne shirya a hannun allah subhanahu wata ta'ala take wanda ya so ya shirya da shi to da zarar ya ji gargadi da wa'azi sai ya karba sai ya shirya wanda kuma allah bai nufa ba sai a ta yi a ta yi amma kuma ba zai ji ba saboda mai saboda shiriyar ba ta zo masa ba shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yace innaka la tahdi a ahbabta walakin Allah ya'ni ya sha an hakika kai baka shiryar da wanda kake so <clears throat> Allah ne yake shiryar da wanda ya so amma yake zo shiryawa ta ilmantarwa shiryawa ta bushara shiryawa ta gargadi wannan shi ne aikin manzo kamar inda ce. wai da kala ta hadi ila siratun mustaƙi hakika kai kana shiryawa zuwa hanya wacce take miƙaƙƙiya wannan shine aikin mu shiryawa ta ilmantawa da gargaɗarwa da bushara da makamantansu amma shiryawa ta datarwa wannan a hannun Allah ta baraka wa ta'ala ta sai wanda Allah ya datar shine zai karɓi gargadin da manzo yayi aiki da shi na'am qul ga ya musu kace ma as'alukum alaihi min ajrin ma as'alukum ba na tambaye ku min ajrin wani lada a bisa sakon Allah da nake isa muku ba zo ne don ku dinga biya na wani abu ba ko na neman sadaka a gurin a aiki na ne da Allah ya dora mun da isa, wa inda ma afalu zalika ibtigha a wajhillah ina yin wannan ne dan neman ladan Allah wannan shi ne aiki na amma ba don ku ba da wani abu idan na yi shi kenan sai dai wanda Allah ya nufa da shirya sai ya karba wanda ba Allah mai nufa ba kuma shi kenan illa man sha an yattakhidha ila rabbih sabila illa man sha sai wanda ya so an yattakhidha sabilan ya rike hanya wacce take miƙaƙiya ila rabbih zuwa ga ubangijinsa wannan shine zai ji abin da na faɗa ya karɓa ya aiki da shi kamar yadda Allah ya faɗa ya ce liman sha aminkum an yastaqim liman sha aminkum an yastaqim ga wanda ya so daga cikinku ya miƙe ya ba hanya wacce take miƙaƙƙiya to shine gargaɗi na zai masa amfani wanda kuma bai so ba ko kuma Allah bai nufe shi ba to kaga ba inda zai yi iyaka ta dai isarwa na isa na وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله تبارك وتعالى يتي da adamu sallallahu alaihi wasallam kai dai ka isar da ake in ka isar tawakkal alal ka dogara ga wanda yake raye allazi zai ya mutu wanda baya mutuwa yana nan yana ganin ka yana ganin abin da kai na isarwa wasabbi kai tasbihi bi hamdihi da godiyar ubangiji idan ka isar to ka gode wa Allah cewa eh ka isar da sako wa kafa bihi bi ibadi khabira wa kafa bihi khabiran ya isa bihi da ubangiji khabiran kwararre ubangiji ya isa kwararre bi ibadihi da laifukan bayansa Allah ne Allah masani ne sani wanda yake cikakke da abin da bayansa suke aikatawa la yaqwa alayhi khabiyatun ba wani abu da yake buya wa Allah wala ya'zubu anhu mithqalu dharra dadi da ƙwayar zarra ba ta kuɓuce wa sanin Allah hmm? ba ta kuɓuce wa sanin Allah komai a bayyane yake a gabansa kamar yadda muka karatun jiya da shekarun jiya mun yi wani abu da ya shafi wannan kamar yadda Allah ba ya ce laƙarƙa wa laƙarƙa laƙadar insana wa na'lamu ma tu wasu bihi nafsuhu mu da muka halarci mutum mun san ma abin da ransa take riya masa ba ba abin da gabasa ta aikata ba a abin da ransa ta kiriya masa ba mun sani ba ya kuni min najwa thalathatun illa huwa rabi'un wala khamsatin illa huwa salisun wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kana mutum biyu ba za su haɗu ba suna ganawa mace Allah ya zama shi ne na hudu su haka nan mutum biyar ba za su haɗu ba sai ya zama shi ne na shidan su abin da ya kasa haka ko yi sama da haka ita Allah ya ce muna nan tare da su kenan ma'ana yana tare da su da saninsa da ganinsa duk yana yana nan tare da su ba abin da yake nasu wanda zai kubuce masa don haka ubangiji ya san irin laifukan dan adam da yake aikata ba wani abu da yake koyayye gare shi don haka kai zo ka dogara ga ubangiji kawai ka isar da sako kuma ka dogara ga Allah Allah shine mai nufin ya shiryar da wanda ya so ya nufar da shi wanda ya so ya shirya da shi wanda kuma bai nufi shirya da shi ba to ba inda za ka yi da shi domin shirya a hannun Allah ce الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا نعم. الذي خلق خلق السماوات والأرض ubangiji inda da aka ce shine kwararre da laifukan da bayi alladhi khalaqa as-samawati wal arda shine wanda ya halicci samai wal arda da kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su fi sittata ayyamin a cikin kwanaki shida to kaga wanda yi abu ai shi yafi sanin sirrinsa ko shi ya samai da abin da yake cikin su ya kasai da abin da yake cikin su wanda har da mu a ciki a cikin halittun ƙasa to kaga shi da yayi mu ashe shi yafi sanin halaye shi yafi sanin ɗabi'un yafi sanin komai namu da haka kenan ba ba wani abu namu da zai koyan masa sun mastawa alal arshi bayan halittar nan sai daidaita akan al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi Allah shi ya san yayi daidaitansa kamar yadda malamai suka tabbatar in za mu ce ya daidaita sai mu ce daidaitan da ya dace da shi mai daidaito akan abu shine ka zama kana kan abu to Allah yana kan al'arshinsa kuma inda muke kan kujerar ne ba ma yaya nasa yake ba kamar inda wasu suke cewa ya harɗe ya zauna daram ya harɗe a'a Allah bai gaya mana irin yadda yi annabin sama bai gaya mana ba yana dai kan al'arshinsa shine kawai abin da ya gaya mana alal arshi stawa ya daidaita akan al'arshi istiwan ya liku bihi daidaitan da ya dace da shi ya daidaitan yake ba mu sani ba amma kuma mu ce bai daidaita kan al'arshi ba to ba daidai ba ne mun karyata alkur'ani a gani ko ko mu ce ubangiji ayi yana ko'ina da zatinsa to shi ma kuskure ne kuskure ne wani ina ubangiji yake yana kan al'arshi yana sama kamar yadda manzo Allah ya tambayi wata mata ko ina ubangiji ta ce yana sama manzo Allah ya ce a 'ya'yanta ta musulma ce mumina ce tunda har ta san inda ubangiji yake to amma mu ce yana ko ina da jikinsa wannan ba daidai ba amma yana ko ina da saninsa shi ne daidai yana ko ina da saninsa yana ko ina da ganinsa yana ko ina da ikonsa babu wani bangare da ba ƙarƙashin ikon Allah yake ba ko ba ƙarƙashin mulkinsa yake ba ko ba shi ne mai tafi da shi ba ko ba shi ne mai iko da shi ba babu amma inda yake kan al'arshi ko to da haka ba za mu yi musun yana kan al'arshi ba yana kan al'arshi shi ne a ƙida ingantacciya amma yana ko'ina da saninsa da ganinsa da ikonsa yana ko'ina shi ne yake iko da ko'ina da komai da kowa da baraka wata ta'ala ar-rahman shi ne yake ba da rahamarsa ga kowa da kowa mumini da da kafiri duk rahama Allah ce take rike da shi sa ya zo cewa ba dan rahama Allah da ta game kowa da kowa ba to da kafiri bai sha bai samu makwalwar ruwa da zai sha a duniya ba kama inda alayira Allah ya sifanci da sifar rahim eh, wanda ya zama rahamarsa ta manta ne ga muminai to kaga kafiri makwalwar ruwa ba zai samu ya sha a duniya to amma saboda ya sumaitu da sifar rahman ma'anarsa rahama maganiya kamar inda tun asali malamai suke fassara rahman sarki mai rahama rahama maganiya gamammiya ga kowa da komai duk rahama Allah ce take tafi da kuma ya fas'al bihi khabira fas'al ka roƙo ka yi roƙo bihi da shi khabiran halin kasancewarsa kwararre ubangiji ta baraka wa ta'ala Kwararre ne masani da duk abin da muke Ko to in za ka yi roƙo sai ka yi roƙo da shi domin shi ne ya mallaki sammai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu to sai ka yi roƙo ka ce ya rahman ka yi min kaza ka yi min kaza ka yi min kaza ko kuma inda Allah ce kuli da Allah a wani rahman ko za ku roƙi Allah ku roƙi Allah wannan Allah ko kuma ku roƙi ar-rahman ar-rahman sifa ce ta Allah to don haka in za mu roƙo sai mu roƙo da shi ce wanda ya sifatu da sifar rahama magamiya to kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza ay ista'lam anhu man huwa khabirun bihi alimun bihi yana daga cikin fasal bihi khabiran ma'anar fasal bihi khabiran yana daga cikin ma'anar fas'alkahu ka tambayi khabiran wanda yake kwararre bihi da shi a ce yaya ubangiji al'amarin ubangiji yake wanda yake ya san ubangiji ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi ne kowa sanin Allah tabaraka wa ta'ala na wa idza qila lahum isjudu lirrahman kafirai idan aka ce da su ku yi sajada ga ar-rahman qalu sai ce wa rahman wane ne kuma ar-rahman kuma mu san ar-rahman ba kamar yadda suka yi a hudaybiya ko da aka zo za a rubuta takarda aka zo za a rubuta takarda ta yarjejeniya a hudaybiya manzo Allah ya ce da wanda zai rubutu uktub bismillahir rahmanir rahim ka rubuta farko bismillahir rahmanir rahim فقالوا سيسكتي لا نعرف الرحمن ولا الرحيم هو مسمي الرحمن ومسمي ba. walakin uktub kama kunta taktub ka rubuta yadda ka san dama kana rubuta ka ce bismika allahum kawai mu abinda muka sani allahumma muka sani ba mu san ar-rahman ba mu san ar-rahim to ai ban san sifofin Allah ba shi sa eh shi sa suka ce su ban san wa man rahman yi ar-rahman suka ce su ban san ar-rahman ba sai dai a rubuta bismika allahumma shine abinda suka yadda da shi manzo Allah ya ce to ba ku shafe shafi ar-rahman ar-rahim rubuta abin da suka sani bismika allahumma ai duk dai sunan Allah ne ko za a ya ce ba kuma ya yi hakuri a rubuta din inda suke so A ce ne ba ta amuru na sai suka ce ma yi sajada ga abin da kake umartar mu da shi wai ba za su yi sajada ba ke za su yi sajada ga Allah ba za da hannun fura wannan abin da aka gaya musu zarahu sai ya kara musu nufuran gudu daga Allah ta fara ta'ala amma mu'minai ba da an ce ar-rahman sun san me ar-rahman wannan sai ya kara musu kusanci zuwa ga Allah ta fara ta'ala Isa ya ce fa mu'minuna amma mu'minai fa innahum ya'buduna alladhi huwa ar-rahmanur rahim sun suna bauta sarki ar-rahman ne wanda ramarsa ta zama gaban miya ga kowa da komai ar wanda yake fanta da rahama kuma ga mu'minai a lahira amma kuma hadisi ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa rahmanin duniya eh, wal akhirati wa rahimihima rahmanin duniya wal akhirati wa rahimuhuma ubangiji shine rahmanin duniya wal akhirah shine kuma rahimud duniya wa rahimul kenan da sifar rahman da sifar rahim duk ma'anar su tausayawa da jin kai na Allah ta wa ta'ala idan a nan duniya ya sifatu da rahman a lahira ma ya sifatu da rahman haka nan a duniya ya sifatu da arrahim a lahira ma ya sifatu da me arrahim sai dai me sai dai rahamarsa a lahira to ta zama keɓantacciya ce ga waɗanda suke me wanda suke muni na'am تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا نعم ده الله allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam shine ya halicci sammai da kasai da abun da ke tsakanin su a cikin kwanaki shida to anan sai gaya mana wasu daga cikin halittun sama din wanda ya zuba a cikin sama yace tabaraka wato alkhairin sa ya yawaita ubangiji ya girmama ya tsarkaka duk kalmar tabaraka ta kunshi wannan lafazan ya kunshi tsarkakuwa ubangiji ya kunshi girmama ubangiji ya kunshi alkhairin yawaita alkhairinsa domin alkhairan allah sun yawaita ba wanda ya san iyakarsu sai shi waye wannan allazi ja'ala fis sama'i burujan wanda ya sanya burujan taurari masu girma fis sama'i a cikin sama waɗannan taurari taurari su ne Allah ya rantse da su wasu sama'i zatul buruj Allah ya rantse da sama ma'abuciyar taurari to manya-manyan taurari ne wanda su ne rana da wata suke yawo a cikinsu rana da wata suke yawo a cikinsu rana tana yawo a cikinsu cikin kwana tara cikin ah, tauraro yana yawo a cikinsu a cikin wato kwana 28 shine kwanakin wata na tara sai bayyana sai ya fito ya sake sabon juyi kenan ya gama wasu kowanne a cikin kowanne daga cikin wa'annan burutun guda goma sha biyu da iya lokacin da yake ɗauka yana ɗaukan kwana biyu da sulutun kwana shi wata kwana biyu da sulutun wanda shine in ka hada zai baka ainihin kwana 28 shine yawon da wata yake yi ainihin a cikinsu haka na rana ita ba a cikin waɗannan burjai take kai wata da kawo wata alafi ha sirajan abu na biyu an fassara burujan da cewa usulun fis sama'i wato wasu gidaje ne a sama lil ga masu gadin sama su ne mai su ne burujan amma kamar yadda ibn jarir ya faɗa maganar farko ita ce mafi rinjaye cewa masaukai ne na rana da wata su wa'annan buruji waja'ala fiha sirajan ya sanya sirajan ainihin fatila fiha a cikin waɗannan buruji a nan fatilar hiyar shamsul munira ita ce rana wacce take mai haske allati kasiraji fil wujud wacce take kaman fitila a munan ƙasa to Allah ya sanya rana a cikinsu tana kaiwa tana tana kawowa kamar yadda Allah tabaraka wa ya ce wa ja'alna sirajan wa hajan mun sanya fatila mai guruwa haske aina a cikin waɗancan buruji naka kenan rana a cikinsu ne take kaiwa take kawo wa qamaran muniran mun sanya wata muniran wanda yake mai haske in gane ko muniran mai haske shi ma amma ita rana haskenta mai zafi ne shi sa aka ce sirajan wahajan haske mai guruwa za ka take da zafi shi kuma kamaran muniran wani gurin ya zo budi'an mai haskakawa saboda haskensa shi kuma sanyi ne da shi wata haskensa ba zafi ne da shi shine hasken wata da hasken rana suka bambanta to dukkaninsu da ranar da watan duka suna yawo a cikin waɗannan buruji waɗannan falakai ɗin bisa ce waje Allah ha sirajan wa kamaran munira mun sanya siraj a ciki me siraj rana kamaran munira ya bayyana shi wata wanda yake mai haske a cikin waɗannan burjai suna kaiwa suna kawo wanda su ne suke ba mu kwanakin wata da kwanakin shekara wa ladi ja'ala al Laila wannan an-nahara khilfatan shine wanda ya sanya dare wannan an da wuri khilfatan masu mai juna rana ta zo in ta zo sai ta maye gurbin dare idan dare ya zo sai ya maye gurbin rana to haka Allah ya sanya su wannan ya tafi wannan ya zo shine yace ma'anarsa ya khalaqu kullu wahidin minhu ma sahibahu kowane ɗaya daga cikin wuni da dare yana maye gurbin ɗaya ya ta'aqaba suna maye gurbin juna la yafturani ba sa jinkiri ga barin haka rana ba za ta tafi ba dare jinkiri ke zuwa a yana tafiya tana tafiya yana zuwa haka nan dare ba zai tafi ba rana ta ke zuwa a ce ba dare ba rana zai yi ba dole ainihin wannan yana tafiya wannan yana zuwa haka suke ta yi a bisa tsarin da allah baraka wa ta'ala uh, ya dora su wannan yana mai gurbin wannan wannan yana mai gurbin wannan shi ne ce hilfatan idan za haɓa haza ja a haza in wannan ya tafi wannan sai wai za a haɓa wai za ja a haza za haɓa za ka in wannan ya zo wancan kuma sai tafi kama ƙala ta'ala kamar yadda allah ya ce wasa kwara kuma shamsa wal kamara da'ibai shine ya hore muku rana da wata da dawwamammu haka suna ta kaiwa da kawansu a cikin falakinsu, waɗancan buruj inda da muka faɗa haka na wani gurin yace gushin lailan nahara a ita. dare yana lullube dare da wuni kamar yadda yake lullube wuni da dare ya duluwa sisan yana neman sa da gaggawa na ka wannan yana tafiya wannan zai zo da gaggawa ba wanda zai yi jinkiri daga cikinsu to khilfatan ya sanya su masu mai ainihin gurbin juna liman arada an yi zakara ga wanda yake so ya tunatu au arada shukura ko yake nufin shukuran godiya ga allah tabaraka wa ta'ala to me menene tunatuwar a menene godiyar bayanin wannan ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ta ce inna Allah azza wa jalla da hubin bil layli musu musii'un nahar wa ya yabsudu da hubin nahar musu musii'ul laili Allah yana shimfiɗa hannunsa da daddare don mai munantawa da rana ya tuba to ne hikima shi ko tunatuwa in dare ya zo ka zauna kai tsayi to a wannan nan me na gabatar abubuwan da Allah ya dora mu wanne ne wanne ne sakaci a sana'a ta da ne wanne ne ne daidai wanne ne na ci haram wanne ne ne rantsuwar karya wanne ne ne ga yadda zai sa kai tunani ko to abin da kai daidai sai ka gode wa Allah wanda kuma kai kuskure sai ka tashi da niyyar me sai ka tashi da niyyar cewa gobe za ka gyara za ka sake sabon zubi abin da ya wuce ka tuba wanda ya kuma washe gari bara in sake sabon tsari yadda zan gyara al'amari na to shine fa'idar wannan zuwan dare da rana gare mu liman arada an yi zakara au arada shukura ya sanya su dan su dinga sabawa in sun saba kowanne ya zo sai kai tunani mai ka gabatar a cikin ɗaya don in zama ka gyara kuskurenka wanda kai daidai kuma ka gode allah ka daɗa himma akan haka a nan an samu ruwaya daga abdullahi dan abbas yake cewa man fatahu shay'un min al-layli an ya'malahu adrakahu bin nahar ma'anar wannan wanda wani abu ya tsere masa da daddare bai samu yayi ba to sai ya samu yayi da rana haka nan akasin haka wanda abu ya tsere masa da rana to sai ya samu kuma sai ya daddare shine hikimar da Allah ya sanya dare da rana suke sabawa wannan ya tafi wannan ya zo domin kowanne ka duba ka ga wani irin gyara za ka yi a ciki kuskuren da kai kai kokari ka gyara na وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما نعم to Allah yana gaya mana sifofin ibadur rahman yaya sifofin ibadur rahman bayan Allah na kwarai yaya sifar su take shine yace wa ibadur rahman sifofin bayan Allah na kwarai allazina yamshuna ala al su ne suke tafiya a bayan ƙasa haunan da sauki ba sa takawa da ƙarfi takawa ta takama da isa da nuna iko gane ko yin wannan suna tafiya da sauki suna takawa sannu sannu wai za ka taɓa jahiluna idan wawaye suka yi musu magana ta wauta suka zo suka tsokane su da magana ko suka takale su da fada qalu sai ce salaman a zauna lafiya me kake nema ne ga shi in alaba da haƙuri. ba sa neman fitina ba sa tashin hankali in su aka taba su ba za su nema ba in su aka taba ba? sai su nema a zauna lafiya su yi hakuri su kau da kai su yafiya don a zauna lafiya wanda ya ce ɗabi'as wallazi ne ya bi ya rabbi rabbihim sujjanan su ne waɗanda suke kwana sujjadan suna masu sajada lirabbihim ga ubangijinsu wa kiyamun kuma suna tsaye shine suna kwana suna sallah ko kuma suna raya daransu da sallah gwargwadon inda za su yi ya yi almuzammil kumin laila illa kalilan nisfahu wa abin minhu kalilan to suna da wannan sifa da daddare suna kokarin su raya dare gwargwadon abinda Allah ya hore musu والذين يقولون والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين يقولون سنة سكي ربنا وبنجم اصرف عنا عذاب جهنم ككوتا من عذاب جهنم duka ibadannin da suke ba sa alfaharin su wai suna yi Allah wani abu balance za su dinga tunanin ma wai har sun biyo Allah wani abu a ladan da yake ba su a'a suna ganin ba komai suke ga duk da wannan ibadan da suke don haka suna ta roƙon Allah ya kautar musu da azabar wutar jihar inda ha? haƙiƙa azabar wutar jihar nama, kana garama ya kasance lazimi ga wanda ya riga ya shiga cikin ta to azaba ce lazim wato wata talazimta take zama tare da mutum illa ma sha don haka suna jin tsoron wuta suna roƙon Allah ya musu tsari da ita inna haƙiƙa wutar jahannama sa'at ta munana mustaqarran matabbaci na mutum a ce nan ne wurin tabbatuwarsa wa muqaman wurin zama a ce nan ne wurin zama mutum kai sa'at wutar jahannama ta yi ne a ce nan ne matabbacin mutum nan ne wurin zamansa lallai kan tamu nan Allah subhanahu wataala ya mana tsari والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما yana daga cikin sifofin ibadur rahman wallazina idan anfaqu sune idan sun ciyar lokacin da za su bada taimako da agaji na uh, wato wanda suke mabukata lam yusrifu ba sa barna gane ko a cikin cewar da suke yi walam yaqturu kuma ba sa qawro a wa kana baina zalika qawaman wa kana qawaman zai zama wato tsaka tsaki ne baina zalika tsakanin barna da qawro komai kenan suna me suna yin sa matsakaci kamar yadda Allah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul umuri awsatuha mabibicin al'amura na tsakiya yanzu su ba sa zurfafawa ba sa kuma ainihin kawo a suna zama tsakasaki to bayanin wannan ya zo a faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ce wala ja'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudaha kullal bas'i fataqawda maluman mahsura kada ka sanya hannunka daure a wuyanka ka maƙe ta baka saki shine mun kuma yanzu ake cewa hannun jirajirai ko wala tamsu dagara kuma ka sake ta kullal basdi dukkanin saki Ba ta kauda sai ka zo ka zauna maluman abin zargi masu ran abin nadama ka dauka dukka bayar kuma an yi kana da bukata ka zo kana cewa dala kuma har ubun guruma ne, ba ji a yi mun rance ka ga sai ka zo kana jin mai rashin jin daɗi amma ka riƙe kuma ka hana ka maƙe ƙanƙan ka hana to shi kuma abin zargi ne mutane ma sai su ma da, ce wani marowaci wani mai ƙwauro wani kaza kaza Ku sai ka zama tsakasaki mun gane ko da tsakasakin nan shi na na musallar alaihi ya mana bayani ce hairu sadakati ma fadala an gidan fabda miman taho mafificiyar sadaka eh ma fadala an gidan abinda ya ragu daga wadata idan yan bukatunka na larura ka bibbiya su to abin da ya rage kuma sai ka mai sai ka bayar da shi sannan kuma fabda bi man ta'ud ka fara da wanda kake daukan dauyinsa wanda ciyarsa ciyarwarsa ya zama wajibi a kanka ya zama dole a kanka to sai ka fara da shi gane ko wannan shi ne abu wanda yake mafifici da mutum zai zama ah, wannan aya ba ta hada kansa ba fata qawla maluman sura idan mutum kuma ya ga zai yi irin irin inna la nuridu da a wala shi kuran zai kwashe duk abin da yake da shi ya je bayar da sayin na aliyai da kuma ta bismillah sai mutum ya gwada to amma kuma abin da ba a so daga baya ka zo kana cewa ai da ban bayar ba ko kuma ga wanda ya zama wajibi ba ka ba shi ba kuma ka bayar ka zo kana cewa ne kana cewa a je a ranto ko a je a roko ka ga abu zai kyau Na ka dai kamar yadda manzo Allah ya koyar da mu khairul umuri mafi mafificin al'amura na tsakiya komai ya ɗau abu wanda zai zama ainihin tsakasaki a ƙarƙashin wannan aya ko ayoyi akwai ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai abdullahi bin mubarak abdullahi bin mubarak wanda imamu zahabi ya ce ya ce taba a fihi jami'in fasalin hai duk wata tada alkhairi da kake nema akwai ta abdullahi bin mubarak Na ka bai tsaya wani dogon bayani a kansa kawai taba a fihi fasalin hai duk hanyar halin kirki da ake nema ba a kai shi wurin abdullahi bin mubarak ɗaya daga cikin tabi'ai shi ne yake cewa daidai wannan aya shi kuma kai ya karbo daga hassan al-basari hasan albasari yana faɗa a daidai wannan aya hasan albasari shi ma tabi'i ne shi kuma gaba yake da su abdullahi bin mubarak saboda shi hasan albasari ya rayu ne a ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda dan baiwar aisha ne yace innal mu'minina qaumun dhulul mu'minai mutane ne masu kaskan da kai zallat minhum wallahi al-asma' wal absar wal jawarih jinsu da ganinsu da ainihin wato gaɓoɓinsu wallahi ta ƙasƙanta mana ta yi ƙasa-ƙasa ba wai ta wulakanta ba ta yi ƙasa-ƙasa hatta ya sababul jahilu marda ka ce jahili ma zai zato ai su ba su da lafiya amma bil qawmi min marda alhali ba wai ba su da lafiya ha kawai tawadu wa innahum wallahi la asiha yace wallahi lafiya slow walakinnahum dakhalahum min al khawfi ma lam yadkhul ghayruhum gairahu ita wallahi tsoron Allah ne ya shige su inda bai shige wani ba to su sai a ga cewa kamar ai ba su da lafiya yadda ba su da daga kai ba su da jiji da kai ba sa taka ƙasa da ƙarfi kamar sa fasa ƙasa gani ko wa mana'ahum min ad-dunya bil sanin su da lahira shine ya hana su shagala da duniya fa sai suka ce alhamdulillahi alladhi azaba zaba al-hazan godiya ta tabbata ga ubangiji wanda ya tafi mana da bakin ciki amma wallahi ma ahzanahum ma ahzanan nas da yake damu mutane shi ba shi yake damu su ba duniya eh, ya zan tara kaza ya zan gina kaza ya zan sai mota iri kaza su ba shi yake damu su wala ta'azuma fi nusubin shay'in qalabu bihi aljanna wani abu da suka nemi aljanna da shi baya girma a cikin zukatansu walakin abukahum alkhawf minan nar tsoron wuta shine yake sa su kuma innahu man lam yata'azzab bi'aza'illah wanda bai haƙuri da haƙurƙurin ubangiji ba ta a nafsu 'ala duniya duniya hasara ransa sai ta yanke ga duniya tana mai nadama walam yara lillahi ni'matan illa bi mat'amin aw mashrabin wanda bai ga wai Allah ya yi wata nima ba sai a abinci ko abun sha ko abun hawa faqad qalla ilmuhu wa hadara azabu wanda ilmin sa yayi karanci kuma azabarsa ta wanda baya ganin wai ni'ima Allah sai a ci sai a ci ko a sha ko a sa riga ko a gida ko a abun hawa shine yake ganin Allah ya yi ni'ima to wannan ilimin sa yayi karanci domin me domin ni'imomin Allah suna da yawa ba abun ba babban ni'ima irin imani imani shine babban ni'ima wanda Allah ya ba ya ba dan adam tabaraka wa ta'ala Allah ya ba mu imani ingantacce sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammad